يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah ciki kunsa yau muna ranar 25 ga watan Rabi'in al-Awwal shekara ta 1444 da hijiran manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 21 ga watan goma shekara ta 2022 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan na malam muhammad fuad abdulbaqi a yau za mu tashi shafi na 86 mu tafi zuwa shafi na 87 babi na arba'in da hudu da babi na arba'in da shida hadisi na ɗari biyu da saba'in da shida da hadisi na ɗari biyu da saba'in da bakwai babu a aba'is sujudi babin da ke ɗauke da hadisin da ke bayani gaban da ake yin sujada a kansu wallahi an kafin sha'ari wa saubi da hani game da kame gashin kai da sutura a yayin sujjada wa aqsir ra'si fi salat da tikke gashin kai ko daure shi a yayin yin sallah hadith ibn abbas hadith da ke karkashin babun shine hadith da karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya yarda da su shi da mahaifinsa Wala abdullahi dan abbas yace أمر النبي صلى الله عليه وسلم an umarci annabi muhammad Sira da amincin allah tabbata a gare shi an da alasar ba a aba da cewa ya yi sujjada a kan gabbai guda bakwai wala ya kufu sha'ara kada ya kame gashin kai wala sauba kada ya kame sujjada da aka yi umarni a yi sujjada a kansu aljabaha akwai goshi walyadain da hannaye biyu warrukbatain da gwiwoyi biyu warrijlain da ƙafafuwa akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito wannan hadisi a kitab al-adhan bab sujudi ala sab'ati a'dhu babin da ke bayanin sujada akan kasusuwa bakwai ko gabbai bakwai babin da ke bai da wannan babu ma ya jima'u sifatar sana babin da ke tattara sifar sallah waba yi ta bihi da bayanin abin da ake buɗe sallah da shi wa yi bihi da kuma abin da ake rufe sallah da shi Abdullahi bin Malik bin Buhaina hadisun da ke babin shi ne hadisun abdullahi dan malik dan buhaina allah yarda da shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana idza salla ce hakika annabi tsira da amince allah tabbata a gare shi ya kasance idan yana sallah farraja baina yadayhi yana buɗe tsakanin hannayensa hatta ya buduwa bayabu ibtaihi har farin hammatarsa ya bayyana imamul al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a kitabun sala babun yubdi bab'aihi wa yujafi fi sujud wannan suna hadisan da za mu karanta a yau da bibiya domin ganin bayanin malamai a ƙarƙashin hadisin farko da ke ƙarƙashin babin a sujud wato gabban da suke ake sujada a kansu wannan ya an kafi sha'ar da hannu da aka yi kan kame gashi wasaubi da sutura wa aksar ra'as da tafke gashin kai fi sala a sallah mun ji hadisin sahabin annabi abdullahi dan abbas da yake cewa an umarci annabi tsira da aminci allah sabbata a gare shi da ya sujada a kan gabbai guda bakwai kada ya kama gashin kai kada ya kame sutura gaban da ake sujada a kansu su ne goshi da hannaye da gwiwoyi da ƙafafuwa wannan shine lafazin ruwayar imam al-bukhari da makaranta idan ka koma cikin sahih muslim bayan ya ce ali ibn qal daga sahabin annabi abdullahi dan abbas ya ce umira an-nabi sallallahu alaihi wa sallama an yasjuda ala sab'atin an umarta annabi tsira da aminci Allah sabbata a gare shi da yi sujjada a kan guda bakwai saba'atin nan kuma da makaranta ala saba'ati a aba'in a kan gabbai guda bakwai sai aka faɗi saba'atin an jingina ta ne a ruwayar bukari zuwa ga a aba gabbai a lafazin musulun kawai ce kan guda bakwai kaga lafazin musulun babu ambatan a'aba wanda lafazin bukari na ta fito da shi karara yadda za ka fanci abin yadda yake sannan kuma wala yukaffu sha'ra wala yakuffu sha'ran wala a lafazin bukari da makaranta in ga koma lafazin musu sai ce wa kuma an hana annabi sallallahu alaihi wasallam an yakuffa ya kame sha'arahu gashin kansa wa thiyabahu da tufarsa a cikin sallah wannan kalmar ta wa nuhiya a lafazin bukhari babu ma lafazin muslim ya zo da ita cewar farko umira a kuma gabar nuhiya ma'ana hadisin ya kunshi abubuwan da aka umarci annabi da yi a sallah da abubuwan da aka hana shi a cikin sallah sannan bayan haka sai lafazin bukari shi ma ci gaba da cewa a lafazin muslim alkafai ne warrukubatai ne walƙadamai ne waljabaha lafazin bukari da muka karanta goshi ya fara ambata sannan ya faɗi hannaye biyu gwiwoyi biyu ƙafafuwa ma'ana an faro daga sama goshi hannaye biyu gwiwoyi biyu ƙafafuwa a haka lafazin bukari ya tafi a lafazin imam muslim sai aka ce hannaye biyu gwiwoyi biyu kafafuwa biyu sai aka dawo goshi an gani da bambancin jerin ya tafi da haka wannan shine bambancin da ke tsakanin lafazin ruwayar imam bukari da imam muslim to a wata ruwayar ta imam muslim tana cewa aljabha wa ashara biyadihi ala anfihi manzo ya ce an umarce shi ya sujada akan goshi da ya nuna goshi bai tsaya iyanan ba sai da ya nuna hanci da hannunsa don ya tabbatar mana da cewa da goshi da hanci a matsayin gabai guda suke ko gaba guda suke abubuwa na guda biyu a guri ɗaya dab da dab kuma a cikin fuska suke fuska abu ne guda ɗaya da yake kunshe da abubuwa a cikinsu su idanu su hanci su baki waɗanda ake amfani da su a sujjada daga cikin gaban da suke cikin fuska su ne goshi da hanci kasancewarsu a fuska da take kunshe da su an ɗauke su gaba guda ɗaya don ka ɗauki wannan bayanin sai yake na maka ce goshi a matsayin ɗaya iki shi da hanci sauran kuma masu tafiya biyu tafuka biyu gwiwoyi biyu ƙafafuwansu in ka haɗa waɗannan masu bibi uku shida ka ɗaugo shida hanci ka ɗora a kai a matsayin ɗaya bakwai gaɓɓai bakwai sun bayyana a fili da ake sujjada a kansu a wannan hadisi ana sanar da mu cewa ibadu da ake wa Allah ana yin su ne da umarnin Allah da izinin idan kai wata ibada da sunan ibada ga Allah ba da umarnin Allah ba ba ta zama ibada ba domin manzan kansa da aka aiko da bayanin yadda za a yi bautar abdullahi ɗan abbas yake faɗa mana umiran nabi an umarci annabi ba gaban kansa yake ba sai an sa shi yake saboda umarni ne gare shi umarni ga al'ummarsa tunda an aiko shi don ya isar da saƙon abin da Allah yake so a yi masa na bauta ya ma zo a wani lafazin na wannan hadisi cewar umirna an umarce mu an da ala saba'ati mai me sujada kan kasusuwa ko gabbai guda ba su daga cewar an umarci annabi ba ya ke banci iya shi kaɗai ba akwai lafazin da ya ce an umarce mu da ni da ku ci ɗaya su daga malamai suke cewa wannan yake da mu cewa lallai bautar Allah ba a yi sai da umarnin Allah tunda manzo kansa aiki ke da umarnin Allah a bautar da yake wa Allah ba gaban kansa yake shi yasa ma a ɗaya daga cikin hadisansa yake cewa man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rasul duk wanda ya aikata wani aiki na na ibadar Allah a musulunci da sunan bauta ba tare da umarnin mu ban ji manzo ba Allah ne ya tashi ba ko na sa shi da umarnin da Allah yake min in gaya wa al'umma to fa huwa raddun abin da an bayar masa ba za a karba ba su ka ba a karɓar ibadar bawa sai idan ibadar ta kasance da umarnin Allah sannan bayan haka kuma hadisi yana sanar da mu cewa yadda ake umartar bawa ya ibada haka ake bautar da shi da hana shi wasu abubuwa saboda haka da yi da bari a zaman bawa a duniya an gina shi ne akan sai abin da Allah ya ce yi za ka yi abin da kuma ya ce ka bari ka bashi shi ya sa yake cewa waluhiya an ya kuffa sha'arahu wa taubahu an kuma hana manzo ya kame gashin kansa da tufafinsa a cikin sallah saboda haka duk musulmi a rayuwarsa ta duniya da zai gabaki ɗaya ina jiran umarni daga Allah na yi ya yi a matsayin bauta ina kuma jiran hani daga Allah na bari ya bari a matsayin abubuwan da aka hana shi sannan malamai suka ce a wannan hadisi akwai kwakwaran dalili na cewar gabban da ake yin sujjada a kan su kwaya bakwai a fuska akwai hanci da goshi a matsayin gaba ɗaya tafukan hannu guda biyu gwiwoyi guda biyu sannan gefen ƙafafuwa guda biyu an haɗa su suke haɗu su bada bakwai sannan malamai suka ce wannan yake sanar da mu cewar abin da ya dace da mai sujjada sallah ya yi sujjada a kan waɗannan gaban gaba ɗaya guda bakwai shi ne tabbata ya yi sujjada da Allah yake cewa wasu lillahi ku yi sujjada ga Allah ku warka uwa ku yi ruku'u ku yi sujjada saboda haka lil'akifina lil'akifina والطائفين والركع السجود الطائفين والعاكفين والركع السجود والركع السجود لما su ruku da sujjada saboda haka dangane da abin da ya shafi sujjada lalle a yi shi kan waɗannan gabbai guda bakwai sannan take amsa sunan sujjada da manzo ya koyar a sallah sannan malamai suka ce wannan hadisin dalili ne na cewar a sujjadar da ake yi lallai zamanto an yi akan goshi da hanci gaba ɗaya su suke amsa wannan gaba guda da ke fuska malamai wasu tafi akan cewa idan mutum ya taƙaita iya yin sujjada a kan goshi bai sa hanci ba sujada ta yi duba da lafazin da yake maganar bakon aka ambaci goshi hannaye biyu gwiwoyi biyu ƙafafuwan wasu kuma ke da fahimtar cewar aikwatun da har a wani lafazin na hadisin manzo da zai nuna goshi ya hada da hanci to ƙarewar fassara ta tsaya iya goshi bai taso ba tunda dai ya hada hadda hanci na sanar da wucewar sai an hada biyan ta tabbata sujjada ta kan goshi da hanci tasa in wani dalili ya sa hancin kake da kurji da in ka dora kana jin kamar ana tsatsa za ka dage wannan wani abu ne da amma in dai da za a yi kai akan goshi da hanci shine abin da ya tabbata sannan hadisin dalili ne akan ba a ba mu dama ba ba a yarje mana ba an hana mu a ibadan mu ta sallah mu tattare gashin mu daga sauka ƙasa a lokacin sujjada ko mu tattare tufan mu daga ta sauka ƙasa a lokacin a lokacin sujjada kaf da kaf da ta kaf kafun da fa kaf da kafun da fa'un da ta duk suna nufin abu guda in ka tattara gashinka ka tare shi a guri guda ko ta salon kitso ko ta salon kama shi ka naɗe ka ɗaure ko kuma ta salon wato ainihin in sutura ce ka tattare ta yadda ba za ta taɓa ƙasa ba lokacin da kake sujira to shi ake cewa kaf ko kuma a ce kaf to mazo ce an hana shi yin haka a sallah saboda haka hafiz ibn hajar al-asqalani Allah ya jikansu da rama cikin fathul bari sharhu sahih bukhari yake cewa abin nufi anan an hana manzo sallallahu alaihi wasallam ya tattare sutura kamar da aka hana shi ya tattare gashin wannan ga su larabawa da Allah yau birwar gashi iri na irin ka ciki lafiya ba lafiya da ma ba ta shafe ko ba ma ya sauka ko ya yawan da har zai yalolan da in ka kai goshi ƙasa shi ma ya je ƙasa wannan yana sanar da mu cewar bayan gabbai bakwai da aka ce a yi sujjada a kansu abin da ya shafi halittar gashi da ke tsurowa daga gaba kai ba a yadda ka hana shi sujjada ga Allah ko ka bar shi shi ma izaba a ƙasa bi yadda kake kansa da ƙaunarsa ai bai kai ya goshinka fuska ka tafi ko ina daraja a jikinka ba bar shi shi ma izaba ga Allah ina mai sutura sannan suturar da kake sanye da ita ai bata kai kai mai suturar ba tunda ka dangwala goshinka kasa gwiwoyinka kasa tafukanka kasa gefen yatsunka na kafa a kasa to na ga suturar ka batta ita ma ta zuba ta yi sujjada ga Allah shi ne ma'anar abin da ya aka ce manzo an hana shi ya tattara gashi ko sutura a yayin sujjada malayake cewa zahirin wato wannan hadisi inji imam ibn hajar al-asqalani yana hukunta cewar a halin sallah da kafin a shige ta dab an hana mai bulufin sallah ya tattara sirarsa ko gashin kansa to me yasa ko me hikima malamai suka ce hikimar da ta sa aka hana mai sallah ya tattara gashin kansa daga yiwuwar izuba a lokacin sujjada a ƙasa ko hana shi tattare suturarsa daga yiwuwar ta zuba a ƙasa lokacin da yake sujjada saboda hakan yana kama da halayyar mai girman kai mai jin shi wani ne yaya gashin kansa zai bari ya taba ƙasa ta yadda in ya gama sallan ma za a ganin alamun duhun ƙasa a jikin gashin ya ma zai bari su tara su ta zuba a ƙasa ta yadda in ya idar da sallar za a ganin alamun ga ƙasa nan a jikin sutura to ya ji cewar ubangijin da ya yi shi ya yi sutura ya fi kima. da matsayi a zuciyarsa akan abin da ya shafi suturarsa ko gashin kansu shi sa hikimar ta sa aka ce kada ka tattare gashin ka hana shi zuba kan ka tattare suturar ka hana ta sauka domin yin sujjada jumhurin malamai sun tafi akan cewar wannan halin da aka na tattare gashi da sutura a lokacin sallah hani ne na tsabtace ibadar sallah hani ne na tanzi shine abin da ya fi tsarki ga sallar bawa ba hani ba ne na haramci da haka suka haɗu a kan cewar wanda yi sallar yana mai tattare suturarsa a lokacin sujjada ko yi sallar yana mai tattare gashinsa lokacin sujjada ya zama gashin bai zuba a ƙasa ba suturar ba ta zuba a ƙasa ba wannan sallar da iya ba ta ɓaci ba ta inganta sai dai ya munana me munana wadda i an sami raguwar aiki da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama ta ɓangaren cewa an hana shi haka shi kuma bai hannu ba to wannan bai cike abin da ce sallar ta ɓaci amma ta samu raguwa na rashin cika don da an yi haka da an samu cikar sakayyar aikin da aka shi sa malamai suka ce akai haka an munana ladabi ga manzo sallallahu alaihi wasallam amma bai kai ga a ce sallar ba ce da manzo sallallahu alaihi wasallam yi bayanin cewar an umarce mu su da mai akan gabbai guda ba ko yake kamar da Abdullahi da Abbas yace an umarci Annabi tsira da annabi Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya tsira akan gabbai bakwai da aka faɗi wannan lafazin أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظام أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم كو أعظام maimakon kawai a faɗo su su gaban sai aka datse faɗa sai aka wala ya kufu wala kada kuma ya kame gashi ko sutura a cikin sallah, sai aka ratso da wannan maganar aka bujiro da ita kafin cikasa maganar da aka fara ya ka ce aljabaha walyadai warrukubatai warrikidai gaban su ne goshi tafuka biyu gwiwoyi biyu da gefen kafafuwar wannan yana faruwa a cikin maganganu ko a ƙur'ani ko a hadisai ko a sauran wasu anin bayani na al'umma kana tsaka da magana ka fara faɗo na abu ka daɗe ka sako wani sannan ka ci gaba wannan yana faruwa kuma a fahimci abin da kake nufi gane ba ta da wata matsala sau da haka da ya an umarce shi isujada a kan gaɓai bakwai sai ce ban da umarnin kuma an man hali sai fara faɗo abin da aka hana shi sannan sai ya ta faɗar abin da aka masa umarni da shi an fahimta ku shi ne abin da ya faru a bayanin manzo na wannan hadisi da yake wani ya daini da hannaye biyu sai malamai suka ce abinda ake nufi da hannaye biyu tafuka biyu akan tafuka aka yadda kai sujjada don kada abinda aka hana ya shiga ƙarƙashin hannaye me aka hana a dangane da hannaye a lokacin sujjada manzo ya hana mutum ishin fuɗa sanganin hannunsa a sujjada ita kada ɗayan ku ya shimfida hannunsa kamar yadda kare ko zakoki suke in zaki ya kwanta za ga ya shimfiɗa yatsun da kuma wato ainihin tanganin gaba in kare ya kwanta isin ya haka za ga da tanganin da kuma wato ainihin yatsun suka akan. kasa sai mazo ya hana haka to kaga da aka ce wal yadaini da hannaye biyu to kalmar yadaini tana taƙaita ne iya tafukan banda dangalin hannu saboda in ka sa hannu ka yi irin abin da kare yake kuma an hana yin haka a sani ai an fahimta to a fahimta ku kada mutum ya ce ai hannu biyu aka ce in ya zo ya shimfiɗa dangalin hannu aka ce ya fi shimfiɗa hannun hannunka a sujjada ce ya zo ya ce akan hannu biyu a to ba haka ake irin wannan so da tari malamai suna magana galibi a shari'a duk inda aka ce yadda to yana tafiya kai tsaye zuwa ga tafi in ana da buƙatar ya wuce tafi to za a goya ba da Allah ya ce faqsudu wujuhakum sai ce wa aydiyakum ila al-marafiq a alwala da yace ce tafi kuwanke wato fuskokin da hannayenku zuwa gwiwoyi don a cewar hannayen ana nufin wato ainihin har gwiwa shine wanda yake wankar farilla amma manzo sallallahu alaihi wasallam alaularsa ya wanki iya wuyan hannu sannan a wanki na gaba kuma da ya zo yi wanka iya gwiwar hannu saboda haka sai ake faɗa mana cewa to a bayanin manzo da i cewar kafin a kai ga wannan wanka ta har gwiwar hannu akwai wata ta yi iya tafukan hannu sannan Allah ya hukunci a kan waɗanda suka saci abin da ya cancanci a yanke musu hannu a sariƙo sariƙatu sai Allah ya ce faƙfa'o aidiyahum da ɓarawo da ɓarawo ne da suka saci abin da ya cancanci a hukunta su hukuncin yanke hannu ku yanke musu hannayensu to a yanke musu hannayensu iya faɗa ko iya gwiwa ko iya wuyan hannu to abinda sunnar manzo ta nuna wuyan hannu manzo yake an fahimta kenan sai aka wuce to ashe an ce yan galibi a shari'a iya tafukan hannu in ana da buƙatar ya wuce tafin hannu to za a goya da bayan an fahimta ko. to saboda haka nan ma da aka ce an umarci manzo a kan hannaye biyu ma'ana tafuka biyu ake nufi ba duka hannayen ba ba kuma zuwa gwiwa hannu ba warrijilai ne da ƙafafuwa ne nan ma malamai suka ce abinda ake nufi da rijilai ɗin sujjada a kan ƙafafuwa biyu sujjada a kan yatsun ƙafafuwa su da lokacin da mutum ya sujjada ai kafe ƙafa ike idan ya kafe sai yatsun sai su tankwara sai zama sun fuskanci alƙibla to wannan mafarin su yatsun ƙarshen ita wato gundarin ƙafa in ka taho daga dunduniya su da kanan inda yaɗin suka tankwara suka kallon ibina to nan ake nufi cewar a yi sujjada sau da haka an ce abubuwa ga ana nufin cewa ka dama kawai ka sa idanun wato ainihin sawunka a lokacin suna kashe sai ka bokara a ce ai idan sawun tun da ƙafafuwa aka ce ko kuma ka ce ka shimfiɗa su su zamanto yatsun sun kalli can bayan ka maimakon su yi gaba a to abin da ake nufi yatsun gefen su dankwara a kafe kafafuwar a lokacin su jira a akan kafafuwa ce wanda shine bayanan da ya shafi hadisin mu na farko abubuwan da ake bukata mutu ya kiyaye a lokacin yin sujada kaga wannan yake nuna maka girman al'amarin ibadar sujada irin yadda manzo ya ta filla filla da ku da kisa shi kuma ɗaya daga cikin ginshiƙan sallah waɗanda idan ba a same su ba an rasa sallah manzo ce la salata liman la yuqimu salbahu salbahu la yuqimu salbu salbahu fi ruku'i wa sujud babu sallah ga wanda bai ni kadda gadan bayansa a ruku'u da sujada zaka bayan wannan miƙar kadda gadan baya to ga kuma magana da waɗannan abubuwa da ake bukata ka kula da su lokacin yin sujjada Allah ya samu dace sai babin da ke bai da wannan mai dauke da hadisin da ke bai da wannan babu ma yajma'u sifata sala wa yuftatahu bihi wa yuftamu bihi babin da ke bayanin abin da ke tattara sifar sallah da abin da ake buɗe sallah da shi da abin da ake rufe sallah da shi haka imam muslim yi wannan babu sau da shi a ƙarƙashin babin da yi ya kawo hadisan da suke bayanin manzo yana buɗe sallah da kabbara haram Allahu akbar sannan ya fara haram haka ana buɗe sallah da yin kabbara haram ya kawo hadisan da suke magana cewa manzo yana fita daga sallah da faɗar assalamu alaikum zo ana cike sallah fita daga cikinta ne a je karshen ta da yin sallah ko saboda a hadisi zamu kanta za ba a kawo maganar abin da ake bude sallar da shi ba ba kawo abin da ake rufe sallar da shi ba amma an faɗa mana batun yadda manzo ike yi in ya sujada yaya gwiwar hannunsa da dantsansa ike da jikin wato ainihin gefe da gefe na gangan jikinsa saboda haka to imamu muslim shi da ya kawo babu kuma mai littafin babin da eh, imam muslim din shi ya ɗauka ya sannan ka hadisun da bukhari da muslim suka yi tarayya suke da alaƙa da wannan babin to shine sai kawo wannan babi su da kasan fahimci imam muslim ya kawo hadisan ana buɗe sallah da kabbara ana rufe ta da sallama ya kuma kawo wannan hadisin da shi ma bukhari ya kawo shi hadisu abdullahi ibn malik bin buhaina hadisin abdullahi dan malik dan buhaina annan nabiya sallallahu alaihi wasallama kana idza salla yace haƙiƙa annabi tsira da Allah sabbata a gare shi ya kasance idan yana salla farraja baina dai yana buɗa tsakanin wato hannayensa biyu hatta ya fitowa bayabu ibtaihi har farin hammatarsa ya bayyana to wannan lafazin na hadisin idan ka koma cikin sahihu muslim za ka tarar da lafazin cif da cif daidai da daidai babu bambanci yadda yake a nan a lafazin bukari haka yake a lafazin ruwayar ina musu ba a samu bambancin komai na lafazin ba tunan hadisin yake nufi malamai suke cewa hadisin yana nufin abin da ya kamaci mai sujjada a sallah ya sanya wato tafukansa biyu a kan ya ƙasa ya miƙar da yatsunsa ya ɗora tafukan a ƙasa ya zama sun fuskanci alƙibla idan ya haka wa ya rufa mirfaƙaihi ya kuma ɗage gwiwar hannunsa da yiwuwar su taɓa ƙasa don kada ya yadda kare da manzo ya hana wa an jambaihi ya kuma nesanta su da haƙarƙarinsa na dama da na hagu ya zamanto cewar gwiwar hannunsa ba ta jikin haƙarƙarinsa ta dama da ta kuma sannan tangalin hannunsa har zuwa gwiwar hannu bai sauka ƙasa ba haka ake buƙata mutum ya yi a sujjadarsa rafa'an baligan ki tsage su daga yiwuwar haka tsagawa wacce kai mutuƙa bi haisu yadda haru ba tsinu itsaihi ta yadda abin da ke cikin hammatarsa zai fito fili to da yadda kai jada ta irin wannan salo wanda ke bayan ka kamar manzo da yake limani to za a iya ganin abin da ya shafi hammata musamman da ya zamanto a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam sitarar tasu yafe ne ba tsinkakke riga ba ce irin yadda muke gani yafe ne idan kai yafe kai irin wannan buɗawar da yiwuwar a iya hangar farin wato ainihin jikinka kisa malamai suka ce idan har ya zamanto wannan ɓangare na hammatarka ba rafa ike da wata sutura ta ciki ba ta za ta iya rufe shi ta za a iya ganin farinsa a yayin da kai sujjada sannan malamai suka ce wannan shine ladabin da aka haɗu akan haka ake so sujjadar mai sallah ta kasance haka manzo kuma ya ce sallu kamar ko sallu ku yi sallar ku irin yadda kuka ga ina sallu to sai malamai suka ce da mutum zai bar wannan salo a sujjadarsa ya zamanto gwiwar hannunsa ta taɓa jikin haƙarƙarinsa amma bai kai da ya shimfiɗa ba irin shimfiɗa da kare yake kaga dai ba a samu cikar yadda ake so suka ce sallah ta yi amma fa ya da. ya yi abin da ba a so ba halin na cewar kada ya haka suka ce hani ne na tanzi na tsabtace shi daga abin da bai kamata a sallarsa ba idan ya yi hakan sallar ta yi amma an samu rage da gibi a cikin wannan yake nuna mana cewa gwargwadon ka da addini da aiki da abin da ka fahimta ka sani gwargwadon yadda ibadar ka tafi wanda bai kai ka fahimta ta abin da ka sani addini na nagarta ko yayin da aka ce ka ɗara sankarcin sanin yadda ake sallah a kowace raba, kuma kai irin yadda aka ce aiki shi kuma a wasu abubuwan ya yi irin naka a wasu gurin kuma ya kuskure wa yadda kake to ka ɗara shi na sallar yadda ake bukata da haka suke cewa akan shiga sallar in kun kai ko dubu ko miliyan amma ku fita daga sallar kowa gwargwadon ladansa daban da na ɗan ka kashi duk sun sallah ku kai iri ɗaya ka lokaci guda saboda ka tun gurin niyya kyan niyya ikan sa sallar wani ta nutsuwa a cikin sallar takan sa ta wani ta sanin abubuwan da ake yi na ginshiƙan sallar da sunnoni su samu cikakku kammalallo daga wajen wani a wajen wani kuma a sami gibi da rashi wanda yake bambanta abin za ta fita a sallar shi sa mazo yake cewa wasu kukan shiga sallar su fita da rabin abin da ya kamata su samu a sallar. wasu su fita da ɗaya bisa ukun abin da ya kamata a samu a sallah wasu su fita da ɗaya bisa goman abin da ake so a samu a sallah haka gwargwadon fahimtar kada bayanan da manzo'i da ayyukan da ya aikata a sallah da ƙoƙarinka na kwatantawa gwargwadon yadda cikar sallarka da wato ainihin yawan abin da za ka samu na sakayya yake haka kuma in kai baya da haka abin zai baya sau da haka mace cewar wanda bai nesanta gwiwar hannunsa daga ƙarinsa ba lokacin sujjada bai kuma wato ainihin nesanta hannunsa daga ƙasa wajen ɓangaren gwiwar hannunsa da lokacin sujjada ba sallace ba ce ba amma dai ya yi abin ki a ciki ya yi mummunan abu amma sallace to me yasa aka ce masallaci a lokacin sujada ya nesanta gwiwar hannunsa daga hatsarkarinsa ya nesanta gwiwar hannunsa daga ƙasa malamai suka ce hikimar haka ya fi kama da kusanci da mai ƙanƙan da kai ga Allah a lokacin sujada suka ce kuma ya fi sa a samu tabbatar goshi da hanci akan ƙasa domin duk inda ka ne jikinka jikin haƙarƙarinka hannunka jikin haƙarƙarinka to duk sanda ya zama kamar ka dogarar da hannun da haƙarƙarin da juna ba za a samu sakankan cewar ƙarfin goshinka tabbata a ƙasa maso da hancinka amma aka samu wannan buɗawar to zai zama to ka ba da ƙarfi akan goshin da hancin ka ce to su jira za ta fi amsa sujjada yadda take sannan kuma suka ce hakan ya fi nesanta ka da yin sallar malalata malalata shi ne ko za zan shi na yi lamolin ina faman tsararar jikinsa da ɗaɗɗame jiki da kuma haɗe abu su suka ce zai kama da sallar masu wasu arin kasala a sallar za ta zama ta fita daga kamar sallar munafukai da Allah yake cewa wala ya tuna salata illa ko kusala so da haka malamai suka ce wannan shine abin da ake bukata a kiyaye aiwatar a lokacin ya sujada to idan kana limami kai irin wannan salo na sujada kamar da manzo sallallahu alaihi wasallama yake yi mun ji cewa za a iya ganin farin ko hasken wato hammata sai ka tsinci kanka a cikin sahu kai mai bi ne ba limami ba idan lace zan yi haka da hannuna a gafarin hammatarsa na kusa da ni ya yi a gafarin hammatarsa ya yanayin sahun zai kasance an gane ko wani sai ke bambanta cewar eh akwai sanda abin yake zama idan kana sallah kai kai kadai ko kana limani na jagora al'umma a sallah to hakan yakan bambanta da wanda suke cikin sahu su wannan damar ta ai hakan ba ta samuwa a gare su sai dai ko su din in suka yi yadda sun bar wato ainihin gwiwar hannu da haka tsarinsu su goyaya su da a ce za a tsinci kai ɗin wanda gaban su zai iya ankara da cewa ɗaya eh ga alamun ɓangaren hammatar wani amma dai ya zama ya fito gare da ce an gano farin hammatar ka sosai hanhai to sayan kana sallah kai kaɗai ko kuma kana limani wannan su ne irin bayanan da suka gawaba a karatunmu na waɗannan hadisai guda biyu abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah iya tsira in ba kira aka yi lokacin kiran ba ba yi ne ba za a iya ne sosai mu shigo wani tambayoyi الله أكبر الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه وبعد وانا تقدد ايكو bayan ya ce Allah ya saka min da alkhairi ya kare ni da lafiya shi ma ne haka sai ke cewa taimako yake nema daga yan uwa da ni da a taya shi da addu'a Allah bashi mafita daga halin da yake ciki muna roƙon Allah ya ba shi mafita ya ba dukkan al'ummar musulmi mafita daga dukkan abin da ya wuya ta gare su. Eh, akwai ikita tambayarsa a cewa da aka a kada a kame tura lokacin sujada a batta ta zabata ya sujada ga Allah to kasancewar mun magana sujada su manzo a lokacin magana ce ta mayafi in ma ce ba irin yadda muke dinke dinken mu to kuma muna ma da babbar riga ita kuma da tura bangare biyu kan mutum ya take babbar rigarsa a sallah hannun wani ya shiga cuna ko kafa a zo wajen tafiya sujada ana kaya kaya ko wajen tashi daga sujada a shiga matsala to idan mutum ya naɗe rigarsa a matsayin yadda ake yafa babbar riga hannunta a tsura a kafaɗa wannan za a ce ya yi abin da aka hana a'a wannan babu matsala ba laifi ka yi don kada ka takura ko na gefen ka ya takura ko a samu matsala illa ko sanda ka tafi za ka sujada duk da ka taɓa to babu ko shakka za ta zuba to nan zubar ce aka ce kakka hana ka bar ta zuba a ƙasa ta zuba ga Allah tattare wanda ake akan dan sa shi na magana shi ta kada tuna ta kai ga a samu matsala idan kai wannan ba wani abu eh. ko su aka ga suna da alkyabba da suke kuma ita ma alkyabba za ka buɗe take wani lokaci to da ka an ka barta a buɗe wani ya taka wajen ka tashi kai ya iya dawo da yawa so da ka kai bar ka gyara ta da ba zai taka ba wannan bai saba shi da ya eh, an faɗa muka ce eh, irin na irin ka ba ba ruwan yawa tun gashin dama ba ma shi da yanar za ka kama ko yawa eh Allahumma rabba hadhihi da'wati tamu yake cewa karatun sallar da muka yi ko a sallar da muka yi ta juma'a yau mun samu bakon limami malam mahmud daga kasar masar da shine mana hudu ba yi mana ko da aka gama iqamar sallah kafin ikabbara ta harama ta fara sallah sai da ya karanta Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wa salati qaima har ya kai kace sannan sai ta gama a daidaita sahu ikabbara a cikin sallah da ya tashi karatun ma sai da ya bismillah ƙari ko? yau to ya haka bayan kuma mu duk da muke da su da salat da ake yi ba a harka shi kuma shi balarabe tafiyayye ma to wannan fahimtar da ita yayi addu'a da ake a ƙarshen kiran sallah Allahumma rabba hadd da'wati tamma ga gama iqama ɗaya daga cikin maganganun malamai cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli adhanaini salat tsakanin duk kiran sallah biyu akwai addu'a ta musamman da ake karɓa ko akwai damar a yi sallah ta nafila tsakanin kiran sallah da ikama sai kira azan kiran sallah da azan ikira ikama da azan sai ce a ranai kiran sallah biyu sai wasu malamai suke da fahimtar cewa tun da aka kira ikama da azan kuma dama kiran sallah sunansa azan to da hadisi ya zo cewar idan ku ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abin da ya faɗa kuma idan ya kammala ya kai ƙarshe ku roƙan min Allah wasila shine ku yi wannan Allahumma rabba zid da'awati tamma wa salatul qa'ima ati muhammadin al-wasila sai su malamu suka ce to sheke kenan in an gama ikama ma za a yi wannan addu'a kamar yadda ake yi idan an gama kiran sallah sai suke wannan fahimtar. an fahimci dai suka sa gaba sai wasu malamai suka ce da su wannan fahimtar da kuka ba daidai ba ce dalili kuwa irin wannan rinjayar da wani abu a kan wani da suke da alaƙa su su biyu ba wannan ne farko ba ba shi kaɗai ba ne a musulunci kuma hukunce-hukunce na an rinjayar da wani akan wani an ba su suna guda baya da duk abin da ya zo a kan wancan ya zo a kan wani misali suka ce ai ana cewa da abokan da umar umarani umar biyu sai ku ce duk bayanan da annabi ya akan abubakar su ne akan umar duk wanda ya akan umar su ne akan abubakar su ba haka bane sannan ana cewa kamarani rana da wata kuna so ku ce duk hukuncin kun da suka shafi rana su ne akan wata wanda suka shafi wata su ne akan rana don an faɗi da kabarani ba haka ba suka ce ana cewa abawani uwa da uba ko an ja da ɓangaren uban abu da aka ce abawani uwa da uba to kuna so ku ce duk ku hukuncin suka so akan uba haka suke akan uwa ko da suka zo akan uwa haka suke akan uba amsa su da kan za ce ba haka ba ko sai suka ce to anan ma haka ne da aka ce azanan ko azanai ne aka kira iqama da azan ba a nufin duk abin da ake na hukuncin hukuntan kiran sallah akan kiran sallah haka yake akan iqama saboda haka idan aka yi iqama aka gama to liman kawai da masa sai ce a daidaita san a hada fada wannan ya tabbata manzo yana faɗa saboda cikar sahu tana daga cikar sallah sai na gama wannan ikabbar haramta maganar i Allahumma rabbi da awati tamma a matsayin an gama iqama saboda ana yin idan an gama kiran sallah wannan ba daidai ba wannan fahimta kuskure an fahimta ko jumhurin malamai ba sa kan kuma dalilai da dama ba sa goyon baya da haka wannan fahimtar ike kai mai rauni ce amma kasancewar ya zo limani kuma baka san zai haka ba ba fagen za ku zana ku fara musayan hujjar dalili ba ce to shi yasa ya mana haka kuma muka zana masa ita saboda bai kai abin da ce sallar ba sai ba ko kuma ya wani abu dama ba za a shiga sallar fahimta ce da wasu daga cikin malamai suke da ita ka iya masa uzuri cewar shi na ga kamar hakan daidai to na shi da abin da ya faru da limamu kuma batun bismillah kafin fara karatu akwai hadisai da suka zo a kan shi sa wasu daga cikin malamai suka tafi akan za a bismillah musamman ma ita fatiha su suka ce dama aya ce a cikin saɓanin sauran surori to nan ne yasa ya yi haka to haka wanda ma ko ba ta yi a filin ana yi amma bayyana sun ne ba isa suka ce to ai shi bayyana wanda ba shi ne abinda da zai fi ba to amma an samu hadisin suke magana bayyana to ka bar shi a matsayin ilmi karanci jefi jefi to ya faɗo a jefi jefi Allah ya samu ya ce. mutum ne ya zuwa wani gido eh. amma ita gonar mai ita kamar misali mahaifinsu ne yau eh. ba a raba gadon ba sai babba a cikinsu yake noma wata gona a ciki wata gona a cikin wani bangare a cikin gona da ba a raba gadon haka sai wani ya sai ya bashi jingina da ya bashi jingina sai kuma aka raba gado Haɗu kuma a cikin na aka ba inda ya bada Yau yawa iri eh, haɗo a cikin raba ba ne ke ganin shi ne ɗan kuɗin nan kuma yawa da ne wanda ya ba wa jingina nan shi babu kuɗin sai ya ce marasu jika ga gona ta can na yi shuka amma shukan ba ta yi kwari ba eh. ta a matsayin da kamar wannan eh wannan wannan tun da a da muka yi a nan sun shuka ba ta yi ba to ba a siyar da ita to a wannan ya yi to shi sayarwa waye shi ɗin a wannan tambayata ai shi ma ba waye. Eh. cewar ga wannan ayawa, musayar gurin da na baka jingina da inda na baka jingina da bai faɗo a cikin mulki na yanzu amma ga inda yake mulki na ko na kirdama ko ma can da jingina daga cikin ma wani abu za a yi shine na ma yi shuka abu ka a ta tafi abin za a ci gaba da renanta hatta kai inda za a mora ka fahimta ka gade an yi wata wahala kafin kai ka zo ka su da ka to idan aka ci gaba da abin nan renanta hatta kai za a ga mai ka sama kai da ka fara renanta mai ka kashe ni da naguwa yanzu mai na kashe me za a iya cewa naka nawa har kudin jingina ya fitowa ko ba su fito ba sai an kai ga wannan gaba a iya tuna na ya karamar ai ba cikin ta suke ba ta yi kaba na ni kuɗin ta na sai ma ita kaza ba a cikin kuɗin jingina ka saura kaza ko na abin da an fahimta yau eh. eh wanda zai tattara doguwar rigarsa don kankanin guga ya kare su manzo ya hana Eh, ya sa dogon rigarsa amma kada in ya tafi su da karin ya abin nan in ma za a zaman ya dan ɗage, ya zauna iya wando to wannan shi ne aka ce kada mutum ya kama da mai girman kai ina jin cewar suturarsa ta fi abin da yake na ibada ba daidai ba amma in wani dalili ya sa karɓaɓɓe da zai yi haka ya yi to wannan ba matsala a ciki na'am kamar yadda ma kuma wanda zai sa ya sa a wanda ya sa riga ya sa goshinsa musamman idan da zafin rana sahabbai ma sun yi haka eh korar ce ba su ta taba goshin ya eh, ce wannan kuma ya ba daidai eh, wannan ya ba daidai eh. kake cewa alaikun eh. ya kai su jira goshi ya kai goshi su jira sannan ma musu <laughs> eh yake cewa to ai kaga a lokacin da muka karanta mun fata cewar malamai suka yi magana cewa tunda manzo sai ya kai goshinsa ƙasa sahabbai suke bin sa to idan har limami ina dadewa irin yadda manzo yake a sallar sujjada to haka ya kamaci ma musu kasta kai goshin su kasa sai bayan limamin ya kai goshi ƙasa." amma in limamin su suka ce sai ya kai goshi kasa sannan za su tafi sujjada za a yi suna dora goshi na dagowa to su bi shi in dai har ya riga su sunkuya to ba su riga shi aikin tafiya sujjada ba ya sunkuya kafin ya kai goshinsa ƙasa su ma sun sunkuya ya zama sai da ya sunkuya suka sunkuya sai da ya ɗora goshi sannan suka ɗora to sallah ta yi amma ana so a yi yadda ya fi to limamu ya kamata a ce ina daɗewar da sa har ma masu za su tar da shi kuma samu abin da za su yi tasbihi ba tare da ya ɗago ba don su yi irin yadda sahabbai suke a bayan mazo sai ya kai goshi ƙasa ya tabbata sannan su kuma su fi in Allah ya sa an kai ga yin haka shi ya fi, in ba kai ga ka bada ba mun fada, sanar ana shigar ta adadin ladan kowa da sakayyarsa da bambanci gwargwadon kwatantawa ka gwargwadon sakayyar da za ka samu idan kuma misali mara ba ba haya ne ba sai ne sun kasance gona a kan duniya da yau ko shekara mai sai kana noma to idan ka zo ba ka gona ka sai ka dawo da gona idan kuma haya ya kafa haya shi ne kun zuwa mutum ka bayar duka da gona to kun san shekara kai ka noma ka yi da mutum ne shekarun da aka yi shekara kai ka sa noma shekara ka kai shi ma an san zuwa mutum ka bada kamar mutum ya bari zuwa mutum ya bashi shi kai da yi noma to kuma sai wannan abin

ba laifi a shari'ance ka ba da haya gona a kan an noma mun yi da kai dubu ashirin zan ba ka haya ka ba da dubu ashirin ko talatin ko hamsin gwargwadon inda aka yi to kuma ba a kai ga raba gado ba sai aka raba sai bai faɗo cikin nawa ba inda na ba ka haya sai su tuta shi daga nan koma can ni har ma na yi kuka. kai nan sassabe kai ba kai da shukar ba a can inda na shukar nan muwaruwar gwadon abin da ya kai wannan da na baka haya ci gaba da haya har inda na shukar nan ɗauki inda za ka noma shi ka je ka ci gaba da bibiya kai aikin hayan nan dai kuɗi na ci kuɗin haya an gane wannan kuma ɗan abin da na aiki a ciki inda yawar da zamu daidaitawa yanzu aiki na ɗan za ka kaza za ka ban kawai kuka na ga cewar wannan ba komai ma duk ita fa a cikin haya da muka yi ya halatta gwargwadon yadda kuka sasanta kuka daidaita bangaren abin da ya shafi kuma cewar to misali idan ya zamanto jingina ce shi mai jingina dama kuɗin da a gonar da aka ce masa ga ta jingina dama don ya samu kwanciyar hankali da nutsuwa gudun kuɗinsa ba za su salwanta ba ga wani abu da in an so dawowa kudinsu ana dagawa kudinsu za su dawo tabbas na garanti din abu da yi shi ne ma'anar jingina saboda haka kamar da ya faɗa cewa idan jingina ce to ba magana cewar don an yi noma a ciki a ce a cikin kudin jingina wani abu kaza ya tafi an fahimta ku dama ita jingina idan abin da ka ba jingina wanda za a iya murani to akwai ka'ida idan jinginar da aka baka ta jaki ya karɓi dubu ashirin ya baka jinginar jakin dubu arba'in shi kaga da ya fi kuɗinka ana ɗaga shi aka sayar kuɗinka za su to amma jaki ba zai rayu ba sai da abinci ko zai ci kara zai ci dusa harawa ciyawa su ruwa to wannan ya halatta ka karɓi jingina jaki ici isha kai kuma ka zuma mataki a tafi gona ko ka hau ka zagayen an fahimta abin da ya ci kafin shi kayan ya halatta amma abin da ba za ka ciyar da shi ba za ka shayar da shi ba an fahimta ko ta magana ɗin za ka more shi to sai da ƙa'ida a gona ai ba abinci ake ba su ba ruwa ake ba su su da kasu in za a noma kai ne za ka noma kai da aka ba jingina kai da aka ba jingina za ku yi da shi to ne ba zan zan da zan noma ta ce tun za ka noma haya kaza za ka baya amma ba magana kuɗin majalisar jingina ba an fahimta sai ku kaya da shi ai an fahimta akwai da yake za a wahaltawa abu da aka baka jiki da akwai da ba za a wahaltawa to sai an yi ka'ida an kuma ce ka je kai ta noma ni dai ka ji cewar kudin ka suna nan ba matsala ba ne ni noman za ka yi ma taimakon ka ne kaje kai wannan ya halatta eh. amma sai ya Eh, idan mutum dama aka bashi ibada aka bashi jingina ta gona bisa tsammanin cewar in an yi rabo rabon gonar ka zai faɗo a nan da ka ba da jingina sai ya faɗo ba a nan ba sai ka ce to kuɗin da na karɓa a gurinka da ta dalilin su na baka jingina gona ga kuɗinka zan karɓi gona

sai da bakin mai ko sai an yi fari za ta zo da kuɗi amma kuma ta jistar sanda aka hau za ta rau ƙarafunan cikin su za ta rikaci ci darajar ta za ta rau su to idan aka baka jinginan mota ya ta idan kun yi da shi kyau in aka bata a jiya kawai tsatsa ma za ta lalata wasu abubuwa tayoyi za su mutu kaza zai faru ya yadda a yi aiki da ita abin da ake samu na balan a rana na kudin aiki da ita yana da kaza kana da kaza inda da haka ba iya tara kudin da ya biya jingina an fahimta? hali in yake a shi ya yi ya ta ajiyar kai dai kana ganin kudinka ya san dai ko ta yi tsada ko ta yi kaza ko ta yanzu mutu in dai an daba kudin ka su ta shi bai da bukata aiki ne shi nan idan ba wanda kowane ake da aiki da shi ba amma sai zama to mekwa ne ba a haya da shi misali amma kai kasa za ka iya hawa ka samu kuɗin da ya fi mai haya abin ba ka mora ka wani abu ko mekwa hmm. ne amma za ka je za ka je kai bizna ɗan ka eh, ba ka ka samu kuɗin da ya kula ɗan a caɓa <laughs> eh warwada da su ba na kalla mu biya mu da kana na la ilaha illa ta su الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد الصلاة قد الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله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 واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى نؤتوا المقابل ألا تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن ko sauran aure ko ko ka gaba Allah ba da kuma